dukkan yabo da godiya da kirari da jinjinawa sun tabbata ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kariyarsa da kulawarsa wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye Allah ya shiryar da mu wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salati da sallama da ɗaukaka da daraja su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga mutane a cikin bayaninmu da ya gabata a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi mun zo inda bayani ya tsaya akan cewa renon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bayan rasuwar mahaifiyansa da kuma ɗauko shi daga Banu Sa'ad ya dawo hannun kakansa wanda muka ce ya shekara biyu a hannun kakansa bayan rasuwan kakansa muka ce renonsa ya dawo hannun Abu Talib kuma wanda ya zo zai yi tafiya kasuwanci zuwa ƙasar Sham ya tafi da shi kuma wani babban malami na wannan zamani Bahira Ar-Rahib ya tare shi ya ce dawo da shi saboda yana je masa tsoron Yahudawa kada su kashe shi saboda alaman sufofin da yake tare da shi na annabta wanda a wata ruwayan da ta zo a cikin sahihu sira na Sheikh Albani cewa har ma Yahudawan sun turo sun ji labari har sun turo gurin a kashe shi shi wannan rahib din ne ya tare su bahira yake cewa yanzu kuna ga abin da Allah ya niyyar zartawa kun isa ku hana suka ce a'a yace to ku shafa kan ku ruwa ku kyale shi kada ku yi wani abu da zai tayar da rigima anan da haka aka maido da manzon Allah sallallahu alaihi a gida to bayan ƙare kasuwanci Abu Talib ya dawo kuma sun ya ci gaba da kulawa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda yawa kakansa alkawari a Abdul Muttalib cewa zai ci gaba da kulawa da shi to ya ci gaba da kulawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi Abu Talib abubuwa da yawa sun bayyana wato a zamaninsa kuma ko a zamanin kaka annabi sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan abubuwa sun bayyana kuma da ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da zama a ƙarƙashin renan shi Abu Talib har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kai shekara ashirin a lokacin ne wani abu ya faru wanda ake kiransa harbul fijar wannan yaƙi da aka yi na rashin kirki wanda ya taso ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana shekara ashirin yaƙi ya barke tsakanin Quraishu da Kinanata sannan kuma ɗaya ɓangaren kuma akwai wanda ake kiran su Kaisu Island. Wannan rigima ita ake kira da wannan suna. Abin da ya faru a kasuwar okaz labari ya ishe wa larabawa cewa wani mutum wanda ake kiransa albarrar daga kabilan Banu Kinanata ya kashe wasu mutane uku daga kabilan Kaisu Island. Da labari ya watsu sai nan da nan faɗan kabilanci ya ɓarke bayan yaƙi mai tsanani aka shiga aka yi sulhu kuma tsakanin sulhun da aka yi ake cewa su kirga kowa adadin wanda aka kashewa wanda ya samu ƙarin adadin waɗanda aka kashe a ɓangarensa sai a yi shi diyar abin da ya karu to daga nan ne aka kashe wannan rigima bayan kashe wannan rigima ne da ɗan ƙanƙanin lokaci aka yi wani abu da ake kiransa hilful fudul yin sulhu da kuma daidaita tsakanin larabawa an yi wannan ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shekara ashirin da ɗaya bayan gama wannan yaƙi aka yi taro a gidan Abdullahi bin Jud'an babban mutum ne dattijo da Laraba suke girmama shi tsakanin Banu Hashim da Banu Muttalib da Banu Asad da Banu Zuhurata da Banu Taym bin Murra suka kulle yarjejeniya akan cewa ya kamata su sa hannu duk wanda ake zalunta a cikin Makka su hana wannan zaluncin kuma su ɗauki mataki na cewa kada a bar wato wani ya ƙara zaluntar wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halicci wannan taro na hana zalunci daga baya bayan an masa wahayi yake cewa hakika na halarci wani taron sulhu da ni da ammomina na a gidan Abdullahi bin Jujud'an ko ba zan so na warware wannan sulhu ba ko da za a bani jajayen raƙuma kamar yadda za a cikin siratul nabawiyya as-sahiha na Sheikh Albani da Ar-Rahiq al-Maktum da kuma asiratul nabawiyya as-sahiha ta Dr. Akram da kuma fiqh sira da sauran ingantattun tafai game da ingancin wannan kissa ta wannan sulhu da aka yi a gidan Abdullahi bin Jid'an dan a hana zalunci ko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya halacci wannan guri daga nan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shagala da kiwo da kasuwanci kamar yadda shi ne babban ginshikin tattalin arzikin larabawa musamman kuma danginsa waɗanda suke ‘yan kasuwa ne ko masu kiwo ne masu kula da harkar kasuwanci ne. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna har labarinsa ya shahara tsakanin mutane da ya ce yana wa mutanen makka kiwo ne za su ba shi raƙuma kamar da ya zo a cikin hadisin sahihul bukhari zai je bayan gari yana musu kiwo daga baya kuma ya shiga harkar kasuwanci wanda kisoshi sun zo da dama cewa akwai wata babbar 'yar kasuwa a ainihin garin makka wacce ake kiranta khadija ta ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallama ta haɗa shi kasuwanci bayan sun yi kasuwanci da shi a cikin kasuwancin nan ne ta fahimci mutum ne mai gaskiya mai amana sannan kuma yana da rikon amana Ruwaye sun zo da yawa akan cewa bayan sun je kasuwanci na farko zuwa ƙasar sham ta ga amanarsa bayan dawowarsa daga wannan kasuwanci ne ta ji labari daga waɗanda suka tafi kasuwancin tare da shi kamar wanda ya shahara a wannan guri ana yawan faɗansa a cikin tafan tarihi shine maisara wanda yaronta ne ɗan kasuwa ne shi ma ya ba ta labari cewa ai da kike haɗa mu da mutane mu tafi kasuwanci ni dai ban taɓa ganin mutum mai amana irin wannan ba to da ta ji amanarsa sai ta neme da su aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara ashirin da biyar ita kuma ana magana akan shekarunta har malamai sun ruwaito maganganu guda uku akan tana wani shekaru ne a lokacin wasu malamai suka ce ita ma shekarar ta ashirin da biyar a lokacin wasu suka ce a shekarar ta ashirin da takwas wata ruwayan ma ta zo shekarar ta arba'in wanda wanda mai arba'in din ita ta fi shahara a mako mai ashirin da takwas ɗin can tafi inganci don haka aurenta biyu kafin aurenta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi aure sau biyu kuma bayan aurensu da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda aka yi a wannan shekara yana ɗan shekara ashirin da biyar ita a mafi ingancin ruwaya tana da shekara ashirin da takwas ba arba'in ba wacce ta fi shahara a bakin mutane domin malamai suka ce kamar yadda ke cewa rahikul maktum yake cewa domin mafi yawa mace idan ta kai shekara arba'in ba za ta kuma iya samun a mafi al'ada da wuya ta haifi ‘ya'ya shida ko biyar ko abin da ya sama da haka ko kasa da haka kaɗan. Sau da haka a ce shekarunta ashirin da takwas shi ne fi dacewa da ruwayar kuma shi fi dacewa da yanayinta a daidai wannan lokaci. Sau da haka ruwayar da ta ce shekararta ashirin da takwas ko ashirin da biyar ita ta fi inganci a kan wacce ta ce shekararta arba'in. Sun zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ashirin da biyar cir kuma a lokacin da suke zaune da Khadija bai yi aure ba har sai da Khadija ta rasu tukunna ta haifa masa ‘ya'ya guda shida maza guda biyu mata guda hudu mazan duka sun rasu kafin annabta wato alkasim da kuma abdullahi wanda ya sa masa sunan mahaifinsa abdullahi wanda kuma ainihin wato ya rasu shi ma yana karami wanda ake masa lakabi da abbayibu tahir sannan sai ‘ya'ya mata guda hudu wanda babbar su ita ce zainab sai ruqayya sai ummu kulthum sai fatima wanda ita Fatima sunan kakarsa ce mahaifiyar Abdullahi babansa sunan ta Fatima haka sunan kakarsa ya sa mata to waɗannan sune 'yayan ‘ya'yansa mata guda hudu waɗanda su sun rayu dukkaninsu ma sun yi aure wanda surukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maza guda uku ne akwai Usman bin Affan wanda ya auri Ruqayya bayan ta rasu ya auri Ummu Kulthum wata ruwaya da bata inganta ba tana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ina da ta uku da na ƙara maka amma wannan ruwaya da ifiya ce sannan kuma sai sirikinsa na biyu shine Abul As bin Rabi wanda shi kuma shine ya auri Zainab wanda har ta haifi wata ya da ake kiranta Umama wanda ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi ya kan fito da wannan yarinya ya rike ta yana yin sallah da ita jikarsa ce 'yan Zainab Zainab kuma 'yan manzon Allah sallallahu alaihi kuma daga sirikinsa wanda ake kiransa Abul As bin Rabi sai sirikinsa na ƙarshe shine wato dan amminsa wato shaƙiƙin mahaifinsa Abu Talib wato ɗansa Ali bin Abi Talib wanda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Ali bin Abi Talib ƴan mazazar suke iyayensu shakikan juna ne don haka aure ne aka yi na zumunta kuma na musulunci saboda haka Fatima yarsa da ta rage tana yar shekara goma sha takwas bayan an koma Madina Ali bin Abi Talib wanda ɗan aminsa ne shakikinsa ne kuma shi ya rene shi shine ya auri ita Fatima wanda kuma duk ’ya'yan nasa gaba ɗaya shidan nan duk daga mace ɗaya suka fito su ne Khadija. sannan sai kwaya ɗaya da rage wanda ya fito daga wato sadakansa ita ce mariyatul qibtiyya wanda ta haifa masa shi a madina ka waɗannan shine wato auren annabi sallallahu alaihi wasallama da khadija wanda khadija nan ta ba da gudunmawa sosai wajen yada addinin musulunci a farkonsa har annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ana gaya mana a hadisi cewa wata ran da mala'ika jibril ya kawo masa wahayi sai Allah ya aiko shi da sako guda biyu na farko ya ce yana gaishe da khadija wanda Allah ta'ala bai wa mutane irin wannan da yawa ba Allah ya aiko daga sama yana gaishe ka sai Khadija ta samu wannan darajar sannan na biyu kuma a gaya mata Allah ya mata katafaren gida wanda aka gina shi da lu'lu'i da zinari a cikin aljanna to wannan ita ce matarsa ta farko kuma ita kadai ta zauna tare da shi shekara ashirin da biyar kuma zama na mutunci na kirki don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mun zo can gaba za ku je da yake tunawa da ita har yakan sa a yanka rago irarrabawa ainihin ƙawayenta da ‘yan uwanta waɗanda suke zuwa gurinsa har na na Aisha tana cewa ban yi kishi da wata mace ba kamar Khadija amma sai na fahimci Annabi sallallahu alaihi wasallam san da yake mata da kuma tunawa da yake da ita mai tsanani ne dole na kame bakina na san cewa al'amarinsa game da ita al'amari ne mai girma to wannan shine auren su da Khadija an akhi ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان طيب أورا سيدة خديجة النب صلى الله عليه وسلم يأتي قبل كاسوانتي كما يا حرد أمانة دا قسكية دا كيركي wanda har mutanen Makka sukan kawo ajiya gurinsa kuma suna bayanin akan darajar da mutuncinsa da girmansa wannan duk kafin annabta ne ko ba a taba gani ya shiga wani abu da ya shafi zamanin jahiliya ba kamar ƙarya cin amana shan giya bautar gunki kewaye gunki din ko kuma abin da ya kama da haka Zaid bin Harisa ya gaya mana cewa wata muna kewaye Ka'aba sai na shafi gunkin Hubal sai na ga annabi ya kwabe hannuna ce kai da na shafa gunkin nan yace sai na ɗauka ko da wasa yake sai na ƙara kai hannu zai shafa sai ce ban ce maka ka ka ƙara shafa gunkin nan ba da haka duk abubuwan da ake na zamanin jahiliya babu ko ɗaya da ya shiga jikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to lokacin da ya kai shekara talatin da biyar sai aka yi gobara a maka wacce ta ɗan ƙona wani shashi na ɗakin Allah kuma abu na biyu ya faru shine aka yi ruwan sama mai tsanani wanda ya zo yadda ki ɗakin Ka'aba wannan ruwa ya raunata ginin ɗakin Ka'aba. To da wannan abubuwa guda biyu suka faru sai Quraysha suka taro kan cewa ya kamata a zo a canza ginin wannan ɗaki. To a cikin shawarar da aka yi na canza ginin nan sai wani ya ce kai ku faita ka tsantsan. Kun ga fa abin da ya faru ga sarki Abrahata wanda ya zo da nufin zai rushe wannan ɗaki ya ɗauko soja dubu ɗari shida da giwa guda bakwai da kuma toran giwa guda goma sha uku. Ya taso dama shi asali shine kamar gwamnan sarkin Habasha Najashi a ƙasar Yaman. Ya ji labari cewa Laraba suna da wani ɗaki suna girmama shi, shi ma sai ce zai gina ɗaki irinsa, ya gina ɗaki irin wai na Allah, ya ce a zo a dinga bauta masa sai wani mutum daga cikin Banu Kinana ya je ya bayan gida a cikin ɗakin nasa. Kamar yadda malamai suka faɗa na tafsiri Ibn Kasir da Imam Tabari da ainihin wato sauran waɗanda suka kawo ƙarƙashin tafsirin suratul fil suka ce wannan shine dalilin da ya ɗauko sarki abrahata ya ce to sai ya ji ya rushe wancan ɗakin wa bataliyar soja dubu sittin ya taho da giwa da toran giwa guda goma sha biyu da giwa guda bakwai ya ce zai zo ya rushe ka'aba wannan abin ya faru kafin haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wato ko kuma ranar da aka ce shi ko kafin haihuwarsa ko ba haihuwarsa kaɗan to wannan abu da ya faru sai laraba suka ji tsoro cewa to ga abin da Allah ya wancan sarki ya ragargaza shi da shi da rundunarsa gaba ɗaya to kada su ma su zo za su rushe ka'aba kuma su ma Allah ta'ala ya musu irin abin da yawa wancan sai walidu bin mugira ya ce ai waɗancan sun zo su rushe ne da niyan barna mu ko mun zo mu rushe ka'aba ne da niyan gyara da haka Allah ba zai wulakanta masan gyara ba in tsoro kuke ji ni ku kyale ni in je in fara ya ɗauki diga ya fita ya je ya fara rushe ɗakin Allah aka ga dai ya rushe kusan rabin katanga ba abin da ya same shi sai duk suka zo suka taru aka taru aka rushe wannan ɗaki suka ce to za a yi gini amma kowa ya kawo kuɗin halal banda kuɗin da ka kwato banda wanda ka sai da giya kai banda na riba banda na kaza mutum da mafi yawa sana'arsa a lokacin duk ta haramce sai ya zama ba a tara kuɗi da yawa ba wannan shine dalilin da yasa suka kasa gine ka'abar gaba ɗaya suka gina kaso biyu suka ba kaso ɗaya a waje kuma suka yi kofa ɗaya kuma suka ɗaga ta can sama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gayawa na Aisha lokacin da aka yi fatahu Makka yake cewa da ba dan mutanen ki sababbin baro kafirci bane kuma sa sababbin shigowa musulunci bane da na sa an rushe Ka'aba an gina ta akan asasu Ibrahim kuma wannan hijir din da an shigar da shi cikin Ka'aba kuma zan mata kofa biyu ta shiga da ta fita kuma na yota ƙasa yadda kowa zai samu shiga to amma yanzu in aka yi haka mutane za su ga kamar ma an shiga musulunci ne dan a rushe musu ɗaki da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar shi bai rushe ba wanda daga baya lokacin da Abdullahi bin Zubair ya ya wato karɓi maka ya gyara shi din ya mai da shi hakan amma da yake akwai siyasa a lokacin ta mulki aka zo aka sake rushe shi aka mai da shi yadda yake da to bayan an rushe wannan daki, an tara kuɗi cikin waɗanda suka yi tarayya cikin wannan gini akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi aka dinga ɗaukan ƙasa da yashi na gini kuma a cikin ginin ana tsakar ginin wani abu ya faru da aka gama ginin aka zo za a ɗora hajar aswad sai kowa ya ce shi zai ɗora shi har rikici aka so a yaƙe yaƙe ka sai wani ya ce musu to maimakon mu tsaya muna rikici ana faɗa mu bar wannan hukunci ga duk mutumin da ya shigo ta babu bani shaiba din nan ya yanke mana hukunci suka zauna suna jirawa zai shigo ta wannan kofa sai Allah ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo ta wannan kofa suna ganin sa sai kowa ya ji daɗi ya ce alhamdulillah a yanzu za a yi adalci wato sun san adalcin sa da kirkin sa tun kafin ya zo musu da annabta da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo sai ya ce to sai ya shimfiɗa mayafinsa ya ɗauko wannan dutse sai ya ɗora akan mayafin sai ce kowace kabila ta turo wakilinta ya zo ya kama gefen mayafin nan a ɗaga gaba ɗaya kaga an yi hukunci ba wanda zai ce shi kaɗai ya ɗauka duk kowa ya sa hannu wajen ɗauka suka kakkama aka kai wannan dutse inda za a ɗora shi bayan an ɗora shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya sa hannu ya gyaggyara a matsayinsa na alkali to wannan abu da aka yi laraba sun ji daɗin matakin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ɗauka na gyara musu wannan abu da ya so ya zama rikici har ma da kashe-kashe to bayan wannan abu ya faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kimsa masa wahayi na abin da ake kira na ilhama ya ji baya son zama cikin gari kyamar da yake wa abubuwan da ake marasa kyau sun yawa sai ya dinga fita bayan gari yana zuwa wato kogon hira wanda tsakaninsa da maka kamar mulbi ne kuma hawan kogon hawa dutsen zai ɗauke ka kamar minti ishirin ko talatin sai ya dinga zuwa can sai ya ɗebi abinci kamar na kwana bakwai ko na wata guda sai ya je can ya zauna yana bautar Allah ta'ala in abincin ya kare ya dawo gida wajen iyalansa ya ji lafiya gida komai da komai ya ga biyan bukatun gida sai ya sake ɗaukar abinci sai ya tafi ya je ya haukan dutsen nan ya shiga kogo yana wato tunanin yana hange Allah ta'ala yana kimsa masa abubuwa daban-daban waɗanda dukkan su kamar kaddima ce ta zuwan annabta قد a cikin wannan lokaci ne yana zaune a cikin wannan lokaci sai abubuwa da dama suka yi ta faruwa masu yawa waɗanda suka nuna cewa an nafta tana nan tafe tare da shi na farko dai gashi ya fita daga cikin mutane yana zuwa yana wato ainihin zama a cikin wannan kogo wanda yake ɗaukan wata guda musamman watan Ramadan sai je wata guda a can ko ya je ya kwanaki sannan kuma gashi bai tasirantu da duk wani abu da ake ba a wannan zamani ko a wannan lokaci ko a wannan ƙasa ko a wannan gari na zamanin jahiliya sannan kuma gashi wato ainihin yana yin mafarke-mafarke waɗanda a lokacin na Aisha take gaya mana hadisin Bukhari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da annabta ta kusanto sai zama yana yawan yin mafarki kuma duk mafarkin da yayi sai abin ya tabbata kamar yadda ya faɗa ba za a ga canji ba to dama ya ce mafarki mai kyau juz'i ɗaya ne daga cikin juz'i arba'in da ‘yan kai na annabta to wannan su ne suka fara bayyana suka fara zama mukaddima a cikin wato alaman cewa yanzu nan abubuwa suna nan tafe na annabta akwai kuma shirin wato bashi annabta din a fito da ita karara duk wannan abin lokacin yana nan shekarunsu suna tafiya suna dosa arba'in yana shekara talatin da shida talatin da bakwai talatin da takwas har zuwa shekara talatin da ainihin wato tara lokacin da ya kai shekara talatin da tara sai abubuwa suka ƙara fitowa fili kuma alamomi na annabta ɗin suka ƙara bayyana hanyoyin kuma da ke nuna cewa saura kiris ko saura kaɗan babban hasken nan na wahayi zai fito zuwa gare shi sai waɗannan alamomin suka fara bayyana a gare shi to lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya cika ainihin wato shekara arba'in kamar yadda bayanai suka zo masu yawa sai zama abubuwa kamar irin waɗannan sun bayyana na farko matakan da aka yi ta bi wajen kawo annabta Allah ya kimsa masa ilhama da kyamar halin da mutanensa suke ciki sai yana fita zuwa kogon hira a tsawon nisan mil biyu daga makka yana bauta Allah akan abin da Allah ta'ala ya kimsa masa kuma ya dinga yin mafarke mafarke waɗanda suke ɗauke da bushara da izini da shiri da tanadi da tattalin ɗaukar nauyin annabta duk mafarkin da ya sai abin ya faru kamar yadda yake yana cikin wannan hali kamar tsawon wata shida sai alamun bayanan annabta na kusa suka karato shine duk sanda ya gabato wani dutse sai ya ji magana daga gindin dutsen yana cewa yana masa sallama yana masa magana sai waiwaya ya ji an yi magana an waya sai ga bai ga kowa ba a ranar ishirin da ɗaya ga watan ramadan da daddare ranar litinin kamar yadda hakim da muslim da imamu ahmad da imamu baihaqi suka rawaito ranar litinin wanda kuma ya zo a cikin ashirin da ɗaya a wata ruwayan ba ta musulun ba ashirin da ɗaya ga watan ramadan da daddare wanda ya daidai ga goma ga watan agust shekara ta ɗari shida da goma miladiya yana ɗan shekara arba'in da wata shida da kwana goma sha biyu a shekarar kamariya wanda kuma ya zo daidai shekara talatin da tara da wata shida da kwana ishirin a shekarar shamsiya a wannan dare mala'ika Jibrilu ya fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayi kamar yadda mafi yawan malaman tarihi ko masu gwanayen lissafi suka faɗa sun ce lalle ranar litinin da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi kamar yadda ya tabbata hadisi sun bi diddigin wannan shekara da wannan wata cewa lalle wannan litinin dole ta zama ko bakwai ga watan Ramadan ko ta zama sha hudu ga watan Ramadan ko ashirin da ɗaya ga watan Ramadan ko ashirin da takwas. Suka ce abin da ya sa suka ce ashirin da ɗaya ga watan Ramadan domin ita ce ta yi daidai da lailatul qadari don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lailatul qadari yana kasancewa ne 21 23 25 27 da 29 kuma abin da sa suka ce da daddare saboda Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatin mubaraka shahar ramadan allazi unzila fihi alquran suka ce waɗannan ruwayoyi duka su nuna cewa a wutiri abin ya faru kuma lalle litinin ta wannan shekarar dai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shekara arba'in a wannan watan Ramadan ɗin an bincika an ga litinin ta faɗo ne ranar bakwai ga wata ko sha hudu ga watan Ramadan ɗin na wannan shekara ko ashirin da ɗaya ko ashirin da takwas da aka suka rinjayar da ashirin da ɗaya domin ita ce za ta fi dacewa da wato ainihin ruwayan cewa ran litinin a fare masa wahayi kuma a cikin wato wannan wata. To Jibril ya sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayi kamar da mafi yawan ruwayoyi suka faɗa a wannan lokaci. Duk sabanin da aka yi akan watan da ranar don wasu sun ce a'a ai ranan uku ne ga wata suka ce shida ga watan Rabiul Awwal wasu suka ce a'a ga watan wato ainihin Ramadan ne wasu suka ce ma watan Rajab ne amma burin jayin da watan Ramadan ne da waɗancan dalilai da aka faɗa kamar yadda mai Ar-Rahiqul Maktum ya kawo cewa su ne suka furin jayi a lissafance aka ba abin kuma a tsarance kamar yadda bayanai suka kamata cewa ga watan Ramadan aka fara manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ainihin wato wahayi kamar yadda ya tabbata a cikin waɗannan tafai haka na cikin fatahul bari juz'i na ɗaya shafi na ashirin da bakwai alhafiz ibn hajar ya ruwaito daga baihaqi cewa wannan wato mafarke mafarke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga yi sun dauke shi tsawon wata shida tun daga watan Rabiul Awwal har zuwa ga watan Ramadan kuma annabta ta bayyana a cikin watan Ramadan tsawon wata shida kenan yana na mafarki daga nan kuma zuwa Ramadan aka bashi annabta wanda wannan shine farkon wahayi na farko shi wancan mafarki da yake da mafarkin annaba gaskiya ne shine matakin annabta na farko na ɓoye na ciki sannan kuma sai matakin annabta na waje shine aiko mala'ika jibrilu wanda ya fara a cikin wannan wata na ramadan kuma da daddare wannan abu ya faru kuma jibrilu ya zo masa da wahayi wanda a shirinmu na gaba za mu yi bayani akan kashe-kashen wahayi da abubuwan da ya faru a cikin kogon Hira kafin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya dawo gida. To anan za mu tsaya sai a mako na gaba za mu ji bayani akan wannan sannan masu aiko mana tambayoyi da yawa da Allah sai hakuri ba mu zo lokacin da za mu fara amsa tambayoyinsu akan abubuwa na tarihi ba da kuma ƙarin bayanansu har sai wato mun kai mun gama da marhalan maka tukunna sannan za mu shiga amsa tambayoyi insha Allah a madadin wacce ta ɗauka mara wannan shiri Ummu Sulaiman Sagagi da shugaban shirin Umar Sa'idu Tudun Wada ni da nake gabatar da shirin Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya kara mana son annabi da tabbata akan sunnarsa wassalamu alaikum